radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله Radio Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin namu koyi harshen farisanci sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kama ku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙon muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 29 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 6 ga watan rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 200 sa gabata rana irin ta yau wato 29 ga watan janairun shekara ta 1921 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka ɗora sarki faisal na ɗaya dan sarki aliyu bin hussein wanda aka fi sani da sharifu makka akan kujerar sarautar kasar iraki kafin wannan lokacin dai a cikin yakin duniya na ɗaya turawan sun yi wa sharif maka alkawarin cewa za su ba shi sarautar yankin hijaz idan ya taimaka masu wajen yakar daular usmaniya amma turawan ba su cika alkawalan da suka ɗauka wa sharif maka ba inda bayan wannan yaƙi da kuma faɗuwar daular usmaniya maimakon taimaka ma sharif maka sai suka taimaka ma sa'ud ya kori sharif maka daga hijaz baki ɗayanta daga nan kuma turawan suka ce za su saka masa ne ta hanyar ɗora ɗansa faisal ya zama sarkin ƙasar iraki wadda a lokacin take ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan ingila faisal ya rasu a shekara ta 1933 yana hidima ga turawan mulkin mallaka da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 97 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi farfesa muhammad abdulsalam fitaccen masanin kimiyyar lissafi a duniya ɗan ƙasar pakistan tun yana da shekaru ashirin da haihuwa ya karbi digiri na farko a bangaren ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar punjab daga nan kuma muhammad abdulsalam ya nufi jami'ar cambridge ta ƙasar burtaniya inda ya kammala karatu na digiri na biyu da na uku a bangaren kimiyyar lissafi shine ya kafa babbar cibiyar binciken ilimin kimiyya ta ictp a shekara ta 1964 a kasar italiya a shekara ta 1979 an ba shi kyautar nobel ta binciken ilimin kimiyya ya kuma rasu a shekara ta 1996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 gmail.com sai mun ji daga gare ku. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga mahimman su. Iran ta ce ta dakile wani harin jirgi mara matsuki kan wani sansanin sojinta a yankin Spahan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara wata ziyara a kasar Masar a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar kan rikicin Isra'ila da kuma Falastino. a fagen wasanni za a ji cewa nijar da madagascar sun tsallake zuwa wasan kusa da na karshe a gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka na 'yan wasan da ke murzale da a gida to yanzu ga cikakkun labaran ma'aikatar tsaron iran ta ce dakarunta na tsaron sama sun dakile wani hari da jirgi marar matuki a wani sansanin sojinta na birnin isfahan a tsakiyar kasar ma'aikatar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a safiyar lahadin nan bayan da aka samu rahoton fashewar wani abu a ɗaya daga cikin sansanin sojinta na isfahan da yammacin ranar asabar sanarwar ta kara da cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan ya samu rauni sakamakon gubar da aka samu sai kuma yar barna da ta biyo baya tuni dai al'amura suka koma daidai a sansanin inji sanarwar rahotanni daga tunisia na cewa an bude rumfunan zaɓe da safiyar yau lahadi domin kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar zagaye na biyu kusan 'yan kasar miliyan takwas ne aka kira domin kada ƙuri'a a wannan zaben wanda 'yan hamayya suka kauracewa bayanai sun ce a zagaye na farko ba a samu fitowar jama'a sosai ba wanda shi ne mafi karanci a zaben tun bayan juyin halin kasar na 2011 zaben dai na gudana ne a yayin da kasar ke cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewa tattalin arziki da rikicin siyasa To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke fara wani wata ziyara a kasar Masar a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a game da rikicin Palestine da kuma Isra'ila. Rikicin na Isra'ila da Palestine shine zai kusan mamaye tattaunawar da za a yi tsakanin shugaba Abdul Fattah al-Sisi da kuma Anthony Blinken din. tsawon lokaci dai masar ita ce ke zama mai shiga tsakani a irin rikicin da ke faruwa tsakanin isra'ila da kuma palestino nan gaba kuma a ranar litinin da talata sakataren harkokin wajen na amurka zai gana da mahukuntan yahudawa da kuma na palestinawa a wani yunkuri na kwantar da hankali game da rikicin da ya barke yahudawa bakwai ne dai suka mutu a wani hari da aka kai wurin ibadar su ranar juma'a lamarin da isra'ila ta ce za ta mayar da martani mai zafi harin bai nasaba da mai da martani kan kisan falastinawa tara da isra'ila ta yi a ranar alhamis a yankin jenin a cewar rahotanni to a fagen wasanni a cigabar gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka ta 'yan wasan da ke murzale da a gida jamhuriyar nijar da margaska sun samu nasarar tsallakewa zuwa wasan kusa da na karshe a wasannin da aka buga jiya asabar madagascar ta ɗauke mozambique da ci uku da daya sai kuma nijar wace ta lalasa ghana da ci biyu da nema dama tuni algeria da senegal suka tsallake zuwa wannan matakin a ranar talata mai zuwa senegal za ta karawa daga madagascar sai kuma niger wacce za ta fafata da algeria mai masaukin baki to a karshen labaran duniyar kenan to da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan namu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu haɗe assalamu alaikum barkamu da saduwa da a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da hudu. Yanzu haka dai dare ya riga ya raba tsaka muhammadu da abokinsa sun kama hanyar su ta komawa zuwa wurin kwanan ɗalibai a cikin wata mota ta tasi tituna dai za a iya cewa babu cunkoso a cikinsu direban da ke tuka wannan mota ya kama hanya ta ɓangaren dama amma a wannan ɓangaren cike ke da motoci da suke tafiya da sauri suna kunna hitulu suna kashewa wannan ya sanya muhammadu yake mamaki cewa to menene haka ko ba komi dai wannan ɗaya ce daga cikin al'ada ta iraniyawa a lokacin da suke gudanar da bukukuwa na aure a lokacin da ake raka ango da amarya zuwa gidansu dangane da haka ya tambayi abokinsa sa'id dangane da irin wannan al'ada ta iraniyawa sun kuma tattauna kan wannan lamari kamar da za a ji a cikin tattaunawar da za ta zo a cikin shirin namu amma kafin a je tattaunawar tasu sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su baki daya a cikin shirin kamar haka. اینجا آنان آنجا اچان چه خبر است؟ menene labari شلوغ است نده چون cunkoso ماشین موتا ماشین ها موتوچی ساعت اوا دوازده شبیو شب ددری بوق میزنند سنا اوده کاروان عروسی توگر بیکن اوری یعنی چه؟ می هکن که نفی ببین دوبه مهمان باقو مهمانها باقی عروسی بیکن اوری تالار دکن تارو هتل هتل خوب میکو بعد از باین عروس امریا داماد انگو به همراه tare خانه گده جدید سابو جدیدشان سابونسو آنها می روند سو سنازوا خوشحالی مرنه نشان نونه نشان می دهند سنا نوناوا ببین دوبه ماشین عروس موتر امریا آنجا اچن من می بینم نی اینا قشنگ می پر از چکه گل پره ازدواج اوری مراسم تران بیکی مختلف دبن دبن نمونه سمپری یک نمونه سامپری گودا کمی کدن جوان متشی جوانها متاسا جوانهای ایرانی متاسن ایرانیاوا شنیدم نجی مراسم ترن بکی پرهزینه mai cin kuɗi. Ma'amulan. Bisa ga al'ada. Bok. Lambu. Ba'zi ha. Wasu. Sade. Mai sauƙi. آنها میگیرند سو سنا کربا جشن بکی جشن ساده بکی می سوکی موافق وندا یا چی؟ موافقم نه همین همینطور هکنن To madalla to jama'a masu ware baki ɗaya nan makawo ƙarshen shirin namu na yau Abdullahi Salihu ku ke muku fatan alheri. To shirin mu koyi harshen Farsanci kenan to yanzu kuma sai kiɗe kiɗan Iraniyawa. saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cikin sai ya kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suke a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa bari haɗa ku da muhammad rida miri domin jin irin waƙar da ya mana a cikin shirin namu. dariya sarkomar ebe jiruza Dalla da Muhammad Rida Miri a cikin wannan waka da ya gabatar. A nan zan jalin zamun shirin tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu adan shirshi amma kafin na amma adin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugu shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. ma'aikatar tsaron iran ta ce dakarunta na tsaron sama sun dakile wani hari da jirgi marar matuki a wani sansanin sojinta na birnin isfahan a tsakiyar kasar ma'aikatar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a safiyar lahadin nan bayan da aka samu rahoton fashewar wani abu a ɗaya daga cikin sansanin sojinta na isfahan da yammacin ranar asabar sanarwar ta kara da cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan ya samu rauni sakamakon gubar da aka samu sai kuma yar barna da ta biyo baya tuni dai al'amura suka koma daidai a sansanin inji sanarwar rahotanni daga tunisia na cewa an bude rumfunan zaɓe da safiyar yau lahadi domin kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar zagaye na biyu kusan 'yan ƙasar miliyan takwas ne aka kira domin kada ƙuri'a a wannan zaben wanda 'yan hamayya suka ƙauracewa bayanai sun ce a zagaye na farko ba a samu fitowar jama'a sosai ba wanda shi ne mafi karanci a zaben tun bayan juyin halin kasar na 2011 zaben dai na gudana ne a yayin da kasar ke cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewa tattalin arziki da rikicin siyasa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu daga birnin tehran yau lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ke fara wani wata ziyara a kasar masar a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a game da rikicin palestinu da kuma isra'ila rikicin na isra'ila da palestinu shine zai kusan ma mai tattaunawar da za a yi tsakanin shugaba abdul fatah al-sisi da kuma anthony blinken din tsawon lokaci dai masar ita ce ke zama mai shiga tsakani a irin rikicin da ke faruwa tsakanin isra'ila da kuma palestinu to ina kuma da haka neman muka kawo karshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu yi ni lafiya